والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين وبعد يومنا رانر الخميس وترمضان ينا لبانا بوم شا تفس هل قريب إلى تلاتين دبقي كما يومنا عشرين دعوكم ga watan shida shekara ta da goma sha 2016 miladiya yau insha Allah za mu tashi aya ta 64 a cikin suratul ankabut a tafsirin da muke yi na safe da iyaye mata a masallacin number 36 Bonny Street Rivers State a garin Port Harcourt fatan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon kammarawa lafiya Allah subhanahu wata'ala ya karɓi ibadun wanda wannan tafsirin namu shine na biyun ƙarshe insha Allah gobe ba mu da tafsiri sai kuma tafsirin mu na ranar asabar watakila a ranar zamu hattama ranar lahadi kuma watakila sai abin da ya shafi yan bayanai da suka shafi asusun marayu da kuma wasu 'yan nasihohi sai kuma ban kwana insha Allah قال بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار sa'altahum za mu tashi aya ta 61 wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati man khalaqa as wannan darasi wanda Allah yake nuna mana yadda mushrikai su da kansu suka yadda cewa Allah shine ya halitta kuma shine yake azurtawa kuma shine yake rayawa Allah ya ce wala in da inda zaka tambaye su man khalaqa samawati wal arda wa ya halitta sammai da kasai la yaqulunna Allah wallahi za su ce maka Allah ne ulfa anna tufakun to kace amma ya ake karkatar da tunanin ku kuma arne ne zaka je ka ce masa waye halicce ka zai ce shi ya san cewa Allah ne ya halicce shi wane yake baka arziki yace shi ya san cewa Allah ne yake bashi arziki waye yake maka kaza ya san Allah ne to amma matsalar sa dai shi ne shi kuma ba zai iya bautawa Allah shi kadai ba domin ko mushrikai ta suke cewa aj'al al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab a ce yanzu duk gaba ɗaya gumakan nan a ce wai da a kyale su a daina bauta musu a bauta Allah shi kaɗai? lalle ko yin haka wani abu ne mai matukar ban al'ajabi kuma can suka ce a'a ai mu mun yarda cewa Allah din shine Allah to amma su wayannan gumakan da ake bautawa su kuma 'yan ƙananan alloli ne ko suna taimakawa wajen yi mana in ji su ba suke cewa suna musu iso a wajen Allah in za su tafi wajen Allah suka biya ta wajen wayannan mutane to waɗannan gumakan suna taimakawa su kai su wajen Allah ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa mu ai ba komai ne sa muke bauta musu ba sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala haka suke cewa dan su kusantar da mu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to makaga kuskure ne wannan ba haka ba ba wani kusanci da zaka samu da wani Allah zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya bude maka kofa ya kuma gwada maka ga yadda zaka nufe shi kai tsaye bai ce wai in kana so ka kusance shi sai dole ka bi ta wajen wani ba ma na'budu illa liqarribuna ila allahi zulfa wannan duk bige ne magana ce ta wofi wanda babu a ƙanshin gaskiya a ciki Allah ya fsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru la to ku sani Allah shine ke shimfida arziki ga wayanda ya so a cikin bayansa kuma Allah shi ke kuntata wanda ya so in Allah ya ga dama sai mai da kai mai kuɗi Allah ya ga dama kuma sai mai da kai talaka kuma kuɗinka ko talaucinka ba shi da alaƙa da inda ka fito ko gidan da ka fito so da yawa an sami 'ya'yan gidan masu kuɗi da arziki amma sun rayu a cikin talauci so da yawa an sami 'ya'yan talakawa wanda talaucin nasu ya kai haddin inna lillahi amma kuma sun tashi sun rayu rayuwa ta kuɗi da arziki so da yawa an samu mutane masu yi wa Allah da'a da biyayya amma sun rayu a cikin bakin talauci da yawa kuma an samu mutane masu saba wa Allah sun rayu a cikin yalwa ta wadata sannan da yawa an samu mutane masu yi wa Allah da'a da biyayya kuma su ma Allah ya azurta su ya ba su yalwa da wadata kuma da yawa an samu mutane masu saba wa Allah amma Allah ya kuntata musu a rayuwar duniya sun sha wahalar rayuwar duniya kuma sun mutu su shiga wuta da aka arziki na Allah ne sai dai Allah subhanahu wataala ya gaya mana faftahu inda Allahi rizqa gudu ku nemi arziki a wajen Allah in kana neman arzikin Allah za ka roƙa shi kuma sai ya azarta ka in ya ga dama Allah ka azarta mu da arziki na halal mazala sallallahu alaihi wasallama yana roƙon Allah ya azurta shi da arzikin halal kullun yayi tahiya kafin yayi sallama yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat وأعوذ dajjal Allahumma inni a'udhu bika min al إني wal maghram al المأثم والمغرم al-maghram qari wal والدوكية abubuwa duk su zo su cinye maka kuɗi ya zan baka da komai Allahumma inni a'udhuka min al-ma'sami Allah ina neman tsarinka daga al-ma'sami wal maghrib har aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce to ya rasulullah ma aktharu ma tasta'idu min al-maghrib ya rasulullah kullun sai ka nemi Allah ya tsare ka daga talauci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal insana idza gharib ai shi dan adam idan ya ci idan ya ci bashi ko kuma tara ta yi masa yawa aka haddasa fa kadhab sai kaga yana magana yana karya wa wa'ada fa akhlaf sai kaga yana alƙawari kuma yana sabawa to Allah subhanahu wataala shine ke shimfiɗa arziki ga wanda ya ga dama kuma ka kalli rayuwa za ka ga haka ne <clears throat> ko a cikin dabbobi wata tafi wata arziki sai ka ga zaki ya kwana da yunwa amma karnuka sun kwana suna wada da abinci hanyar da Allah ya bude wa zaki daban da wace ya bude wa karnuka shi yasa ma mai waka yake cewa tamutul usdu fil ghabati ju'an wa lahmid da'ani wa lahmud da'ani yurma lil kilabi yace tamutul usdu fil ghabati ju'an zaki yakan mutu saboda yunwa a daji ya rasa abin da zai ci ya fito farauta ya buga ya buga bai samu ba wala hamu rumari yurmalil kilabi ga kuma mushen tumaki nan ya mutu amma ana jefa wa karnuka ba a iya ɗauka a kai wa zaki da da cewa zaki shine sarkin namun dawa baki ɗaya amma duk da haka sai biri ya hausa mai samu ayabar da zai ci shi kuma yana nan yana sarauta amma kuma ciki ba komai saboda shi arziki na Allah ne ka iya zuwa ka haifi ɗan da ya fi ka arziki ba daɗe ba ana nan kana ɗaukar nauyin yaranka kuma sai zama shi ke ɗaukar nauyin ka shi yasa aka ce ko roƙo mutum ya zo wajenka kakka hana shi saboda baka san gobe ba a sasa ilin zai hajatin in mana'tahu min as-su'l yawman an yakuna lahu ghadi ta yi kaga mutum almajiri mabaraci ya zo yana da bukata yaro kika taimaka masa in ka hana shi yau gobe kuma sai Allah ya bashi in mana'tahu min as-su'l yawman an yakuna lahu ghadi suna ba da labari wai wata Allahu alam ko ya inganta ko bai inganta ba wata mata wai tana nan tana auren miji to da ta auri mijin mijin yana da wadata da yarwa da arziki wata rana tana cikin gida sai almajiri ya shigo sai sallama sai ya roko ya ce yana so a taimaka makamasa da kaza da kaza ya faɗi irin matsalolinsu shi ne ta yi yunkurin za ta ba shi sadaka mijinta sai ya hana ta ta kama ta tsawa wacce mahaukaciya ce ki kaza da kaza da kaza ya cicci mutuncinta ya zazzagi almajirin ya kore shi ya fatattake shi wani har ya janyo saɓani tsakaninsa da matar shi kuma wani almajiri sai bai ji daɗin abin da aka yi masa ba sai kawai ya fita ya fuskanci alƙibla ya roƙi Allah kuma ya ci gaba da neman arziki ana nan sai wannan mata ta rabu da wannan mijin nata aure ya mutu shi yana da rai ita tana da rai to bayan shekaru kawai sai wani ya fito yana neman ta ta ta san shi ba ita ba ta taɓa ganin sa ba shikenan ta sa aka yi masa jarrabawa da bincike aka tabbatar da cewa za a iya aurensa kuma ta aure shi tana aurensa tana da experience na irin yanayin masifar wancan mijin nata shekara da shekaru shekara da shekaru wata rana sai almajiri ya zo ya shigo ya sallama ya kuka ya faɗi irin matsalolinsa sai wannan mata ta ce to tana so ta bashi amma tana tsoron kar ta je ta sake bayarwa wani abu ya faru wannan mijin na ta su samu matsala to kawai sai ta fashe da kuka sai ta kira almajirin sai ta bashi ya ce ba komai ke bashi tana bashi ya fita sai ta fashe da kuka sai me yasa ke ku kuka ta ce ba komai ya matsa da yadda miji zai ta lalashin matarsa ta faɗa mai matsalar ta ba wata ta ki faɗa ya hakuri dan Allah me ya faru ba haka ake yi ba me ya faru shi nan ba a'a dan Allah ki faɗa min kaza da kaza da duk ya gama ta ce ba za ka damu ba ya ce eh ta ce to wannan almajirin da ya shigo ya bara rayuwa ce ta ban tsoro mijina ne ta ce shi ne wanda ya aure ni kafin kai wanda nake baka labari mutum ne mawadaci amma baya son alheri sai ce ta ce masa wata rana cikin dalilan samun saɓaninmu da shi wani almajiri ya shigo ya bara ya faɗa mana matsala ya ce yana da matsala kaza da kaza da kaza daga ɗauka na bashi kawai ya hauna da sababi a sanadiyar samun saɓanin mutum sai ya fashe da kuka shi kuma mijin sai ita kuma ta jiyo tana rashin sa ya hakuri dan Allah ko na bata mara yace ce a'a to me ya faru da yake shi namiji baya da wuya ka ga mace ta tambayi namiji abu ya ki gaya mata amma dai namiji yakan tambayi mace ta ki gaya masa haka nan kuma maslahar ta ce fa wai amma dai sai ta yi yanga a maganan ba eh sai an dan ja class to shine sai aka sai sai ta ce me yasa kake kuka sai ce to gaskiya an gaya miki gaskiya ta ce yace ni ne wannan almajirin da yazo ya bara ni kuma kina faɗi kina faɗan kissa sai na tuna ai kuma ni ma abin da ya faru a kaina na tafi neman arziki kenan kun ga sai gashi mai doki ya koma kuturi an gane ma'anar mai doki ya koma kuturi ko kusan kuturin doki shine inda ake lift ake ba mutum lift a doki to asali mai doki ne amma kuma ya ci bashi karshe dole aka karfe dokin aka ma biyo shi ciko kuma ya zanyar sai rasa da abin da zai koma aka ci to ya haƙuri bari a taimake shi a bashi lift a kan dokin nasa shi ne sake cewa mai doki ya koma kuturi saboda haka Allah shi ke shimfiɗa arziki in ka nuna wa Allah cewa kai ba wanda zai iya gudanar da arzikin bane irin yadda Allah yake so Allah ga dama zai karɓe sai a snatchin arzikin daga hannunka sai a ba wani kuma kada ka kuskura kai giving of akan cewa ba za ka samu arziki ba waye gaya maka Allah ya azurta wa'anda ba su da komai arzikin duniya to me ma arzikin duniya ne ba ci da sha da sutura da mazauni bane da abin hawa a yanzu ne to duka duka nawa suke a wajen Allah ba a bakin komai suke ba lokacin da zan tafi almajirci sai na bari a kusa da makwabtanmu kusa da ƙofar gidanmu a can kano jalla babbar hausa sai na bar wani bawan Allah yaro ne na ce yaro na nufin mun girme masa wallahi yana koyan dinki irin dinkin nan yana bi gidaje yana yakan je ya samu mata shi da Allah su bashi dinki wasu ma suna kin bashi suna ganin kamar bai iya ba mu kuma mun tafi can almajirci shekara ɗaya shekara biyu shekara uku shekara hudu zuwa ta biyar mun gama digiri mun dawo ni ban san shi ba to saboda na ga wani mutum ƙatu mai wata ƙatuwar mota wanda na ba ni dai na ga dai akwai wani shigensa wanda yake yana koyar ɗinki amma dai zuciyata ka san ɗan adam ba lallai ne ka sa ran shine ya zama haka ba wata ran muna aikin hajji to sai muka fito da ni da wani aboki na haka yana da ɗan gauta kaɗan to ni da shi sai muka ga wani bawan Allah ashe duk mun san shi ni ban san ya san shi ba shi ma bai san na san shi shi kuma duk ya san mu gaba daya bawan Allah ne banda aikin Allah ba abin da ya sani addini yake shi ke hidiman masallaci yake gyara masallaci kuma dai yana da iyali kai dai kullum in ka ganshi za a ganshi da yan tsofaffin sa, ka san talaka ne kawai sai mun fito a mun fito a sai muka ganshi da ihrami kuma duk wanda ka gani a nan jirgi ya hawo yanzu muka gaisa da shi ana wane ina gajiya sai na shi ma sun gaisa kuma ya san shi to ni mamakin da niyya aka ya san shi shi kuma ashe mamakin da yake ni ma ya zo min zuci amma ban iya faɗa ba ka san mu aka kusa a Kano muna ɗan saya magana su ce ah, malama ne akai ka zo sai ce kai ya akai ka zo <laughs> saboda a tunanin mu dai kaman ba zai iya samun kuɗin da zai iya zuwa hajji to amma ina ruwan Allah sai matarka ta je ta bakka Allah ya kiyaye matata ta ji hajji ban jiwa eh ban ji ba to ai ya ma kiyaye alhamdulillah kam ba wata matata kuma da za ta je hajji kafin mu je sai dai ta je bayan na ji tunda na ji da <laughs> to ikon Allah arziki ne in Allah ya ga dama sai ya baka karfin ga ka da ƙarfin ga ka da basirar ga ka da himmar ga ka da kazar-kazar ɗin ga matarka tana kwance sai zama arzikin yana hannunta sai yadda ta ce za kuma nata ne arziki ba na haka ba ga yaro bai san komai ba a rayuwa amma babansa ya mutu ya bar masa tarin kuɗin da an ajiye su sai nan da shekara talatin ma watakila za a fara tunanin me zai yi da su kuma waɗanda suke ɗaukar nauyinsa masu kuɗi ne attajirai hamshaɗai, wanda ba sa buƙatar su waiwaye dukiyar ta sau aka je aka sai masa hannun jari ma mantawa za a yi da dukiyar kai kuma ga kanan ga tarin iyali ga tsabagen ibada ga hashin kuɗin kuma kaga Allahu rizqa liman Allah shimfiɗa arziki ga waɗanda ya ga dama Allah ka shimfiɗa mana ko ba kwa so wai sun ce wai an rawaito wai wani hadisi wai annabi yana cewa Allahumma ahini faqiran Allah ka raya ni talaka wahshurni fi zulmatil fuqara kuma ka tashe ni a cikin tutar matalakawa kai annabi ba zai ce Allah ya tashe shi a irin wannan tutar ba ya ba ta da dadi ba amma dai in masakin ne almiskin tabbas almiskin miskini inda zai samu rufin asirin rayuwa ya fi kowa samun sa'ada domin ranar alkiyama za a masa hisabinsa cikin sauki ya mutu to amma duk da haka ai su ma masu kudin akwai wanda za a musu hisabi cikin sauki ko ubangiji subhanahu wataala yake cewa fa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa hawa fa innal jannata hiya al ko mai kudi ne ko talaka fa amma man a'ta wattaqa وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى matsalar shi ne wa amma man bakhila wanda ya ruwa wa staghna yake ganin cewa ya wadatu da abin da Allah ya bashi wa kadzaba bil husna ya karyata cewa akwai rana da tafi kowace kyau ranar da za a bashi sakamakon sa in yayi kyakkyawan aiki to fasal yassiru lil usra sai mu gwada masa hanya mafi tsanani da wahala inna allaha bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne bi kulli shay'in da komai duk wani abu da ka sani Allah ya san shi kuma na sani shi ya dace shi kuma shi yake da iko da kansa ala lahul khalq wal amr wala in sa'alta man nazzala minas sama'i ma'an da za ka tambaye su waye ya saukar da sama ruwa daga sama nazzala waye ya saukar da ruwa daga sama man nazzala minas sama'i ma'an waye ke sauko da ruwa daga sama fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wanda yake raya ƙasa bayan ta mutu za ka ƙasa ta ƙeƙashe ta bushe ta yi tsandauri tana jiran ruwa ya sauka ta sha domin ta fitar muku da tsirrai wa yake saukar da ruwan da yake raya ƙasar ta fitar da tsirrai bayan da ta mutu ta bushe fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha amin mauti ha bayan ta mutu la yaqulunna Allah su ma kafiran in ka tambaye su za su yi maka Allah idan sun san ba gumaka ne ke saukar da ruwa da ƙasa ba Kul ka ce musu ya rasu rasulullah alhamdulillah dukkan yabo da kirari da jinjina da godiya sun tabbata ga Allah shi kadai shi kadai wanda in aka yabe shi aka yi masa kirari to daidai aka yi amma duk wani wanda yake a duniya aka yabe shi aka masa jinjina aka masa kirari in ba a saba sai an faɗi wani abin da ƙarya ake yi a'a ba kana zuwa wajen sarki ba sai ka ce ala ja zamanin ka ya kai sarki to Allah ya ja zamanin sa sai ya naɗa ƙasa an mutu gaba ɗaya ina dai zai mutu kaga zamanin ko an ja shi zai tsinke ba zai jawo yadda ake so ranka shi daɗe amma zuwa ɗan wani lokaci sarki nawa aka yi sarki nawa ne suka mutu wa kan min jibalin qad alat shurafatiha rijalun fazalu wal jibalu jibalu ka je ofis din mutum yana juyawa akan kujera shi honorable ko shi excellency ya manta cewa a ofis ɗin nasa ga hotuna nan wane daga shekara ta kaza zuwa shekara ta kaza wane daga shekara ta kaza zuwa shekara har a taho kansa a ce wane kuma daga shekara ta kaza shi ma fa sai an yi wani an ja layi mana shi ma zuwa wata shekara kuma wallahi ko ya ko ya so sai ya tafi ya bari domin da kujerar tana dawwama ga wani da bata zo kansa to kaga in za ka zo kana cewa shi dade alaja zamanin yi wa excellency there will be a time when he will be no more excellency, his excellency. What is the excellency matu ballatana ya excellency in za his excellency your royal highness ƴaƴanka maburi suke ka mutu su zo su karɓa highness ɗin kuma da eh, me amfanin ba dubara in ka mutu kuma wani wata magana highness kana can kana ta fama da kan. saboda haka Allah subhanahu ta'ala shi kaɗai ne aka gode masa aka yi masa kirari aka yabe shi aka kambama shi to an yi daidai ne ma'ana alhamdulillah bal aktharuhum la ya'qilun sai dai mafi yawancin su ba sa hankalta su gana abin Allah yake nufi na'am wa hadhihi al-hayatu dunya Allah ya ce wa ma hadhihi alhayatud dunya illa lahun wa la'ibun wannan rayuwar duniya ba komai ne a cikin ta ba illa lahun face lahun wargi wa la'ibun da wasa wa inna ad-dar akhirata lallai sani dai cewa gidan lahira lahiyar hayawan nan ne gida na rayuwa ta hakika ta gaskiya laukanu ya da mutane za su sani to rayuwar duniya lahawun wa la'i me ma'anar lahawun ne allahau ne abin da zai shagalar da kai gaburan wani abu alhani bi ma'ana ya shagalar da ni hanna manta da abin da yake da mahimmanci ila ubangiji ya ce alhakum takathur yunkurin gasa wajen tara dukiya ya shagalar da ku hatta zurtumul maqabir kun manta da me a gaban ku har sai kun je a makabarta an binne ku tukuna ai hatta mutum wa dufintum fil to wannan shine al-lahu kenan <clears throat> shi yasa Imrul Qais daya daga cikin tantiran larabawa wanda aka ce duk duniyar larabawa ya fi kowa iya waka waƙoƙinsa in banda batsa da shakiyanci ba abinda da yake faɗi a ciki amma malamai suna rawaito waka saboda a maganar larabci dai qur'ani tun da yaren larabci ya sauka da irin kalmomin da suke magana da su ne dai qur'anin ya sauka dan haka a lokacin in kana so ka gane kalma ma'anarta to zaka ji ta a wakar su in ka ji sun faɗa to haka take to shine a cikin wani wata wakar sa da yake yin gugar zana ga wata karuwa da ya gamu da ita wai to shine take masa yanga irin ita da abin da yake so ba dole shi take so ba shine to da karshe ba ta notice cewa to in ta damu tana ga wannan alaka ba za ta yi ba to kenan a sauwake wa juna kowa ya san inda dare ya masa to sai kuma hankalin ta yi tashi wadda mace ba ta so namiji ta ke ce ya iya haƙura da ita ko da ba ta san ta fi so ya tabinta a kafa a kafa shikenan to shine fa sai shi kuma iso kuntaka mata takaici babban abin takaici ga mace shine ka zo ka kwatanta mata wata a gabanta to shine sai yake cewa wa hubla qad wa murdi'in fa alhaytuha an bi tama'iman muhwini idza ma baka min khalfiha sarafat lahu بشك وشك عندنا لم يحول yace wa mithliki hubla ke ba ke ba ma yarinya in ji shi ba. mithliki ay rubba ra'atin jamilatin misliki in kina takamar kyau da yawa akwai yarinya kyakkyawa matashiya irin ki. hubla wacce ciki ne da ita ma namiji bai cika ɗaɗa ta da ƙasa ba ita yanzu abin da ke cikin ta shine a gabanta to yace irin wannan ma wadda yawanci kwartaye ba sa iya zuwa inda take zaura amma sun je ba za ta saurare su ba mijinta ma bai ishe ta kallo ballanta na wani kwarto to yace to ko irin wannan ma ya yace shi saboda tantiranci ya je har inda take cikin dare wa murdi'in to ba ita ba ma gwanda ma wata wainar da ta wake wacce take da ɗan jaririnta ta haife shi tana shayar da shi wanda ita ma ko mijinta ba ta so kamar da take son jaririn nan ya ce to kuma ga jaririn da ake shayar da shi da kuka ya ce to to hatta mai shayarwa ma ce ya je mata ita ma da daddare lokacin da yaro ya fi bukatar ta ya ce amma fa alhaituha ya ce sai ya shagalar da ita kaga allahu ya sa ta manta an ta ma'ima ta manta ɗan jaririnta muhwili wanda an sa masa layu kun san laraba tuntuni suna da canfi idan yaro ya taso sai a samu wani kwandalelan amini sai a rataya masa ko a samu wuri sai a rataya masa ko a labta masa layu kanwa babar ta kawo yadda babar ta kawo sai kaga layu wajen nawa kowace akwai tsarin da ta kawo masa kusan haka ake a jahiliya ko kuma har yanzu ma dakikan mutane za ga suna yi ga an haifi yaro an je wai an samu wai an kwandala masa wani fashin goshi wai saboda kada kada idin da ma. kowa ya gaya muku cewa zai suma kuma sai a ɗauko wani sisi ko wani taro a rataya masa don shakiyanci ko kuma a ɗauko irin dodon ko a abin nan wani ya masu wuri wani ɗan abu wuri kun san wuri irin kuɗin da da ake cewa sai a zo a rataya masa wani an rataya masa ko ba zai yi ba to su ba suke ce to fa alhaituha an bi tama'ima yace na ma sa ta manta da wani ɗan yaron ta mai layu muhawili wanda sa ɗaya. a wata ruwaya kuma mighyali wanda uwarsa ta yi konikansa abin da gani da konika shine gashi bai kai shekara ba kuma ta samu cikin wani ƙaninsa yanzu haka ta yi masa alghaila ko alghaila wanda yanzu haka suna cewa ya sha nono da ciki saboda haka yanzu kuma yana fama da kama jika da rashin lafiya kuma yawanci irin wannan 'ya'yan sai ga tausayin su suke ji to a kukan da yake da komai amma wa shi ibnu qais yace saboda tsabagen shakiyancin sa sai da yasa dan ma yana kusa da ita ta manta ma da shi fa alhaituha allahu kenan shine wani abu ya shagaltar da kai yace idza ma baka min idza ma baka min khalqiha saboda tsananin shagala in yi kuka daga bayanta in sarafat lahu bi shiqqin sai ta dan juya masa da bangaren jikin ta rabi wa shiqqun indana lam yuhawwal yace rabin kuma yana wajen mu ba za a iya juya shi ba wajen su shi imrul da kenan yake ba da labari to ma'al shahid anan abinda zamu fahimta shine fa alhaituha allahu shine shagala to za ga duka abin da yake da dadi a duniya abu ne mai shagaltarwa aure dan Allah aure ba shi da dadi a duniya ku tambayi mai aure ku ji ya ku marasa aure ku ji duk duniya akwai abin da kai aure dadi to amma ba abin da yake da shagararwa kuma irin aure halaran ma da gaskiya nake don ya ce na'am <laughs> an zo wajen kenan ko <laughs> to haka ne abin yake aure yana da shagaltarwa amma yana da dadi kuɗi me kai kuɗi daɗi ne malam in kana da su to kowa naka ne a dangin kuma ko me za a ce jira sai wani ya zo yana kudu ya tafi fatakwal ko aure za a zo neman yar abokinka sai a ce akwai wani kawunta sai ya dawo sai kuma fa kai ka mamanta ai ta maka waya kana zaka zo zaka zo ka mamanta amma saboda kana dan wani abu kullum ana yawa 'yan uwanka gori iyayenka ma yin su gori suke suna haihuwa ne sai wani to kana da ɗan wadatar da kana yi. amma kana talaka wallahi kana talaka nasiha ma wata ranka ta yi salamu alaikum jama'a kana ɗan shafa gemu ka ga wannan ya fita ta nan wannan ya fita ta nan ce Allah sarki yunwa yake shi yau ci ko ba haka ko waje ne da ka zo ka dan tuwa ga suwa suka dan fi shar shar shar sai ka zauna kusa da su saboda kana jin cewa dai haka a zuciyarka ko ba komai dai ba za su dora maka wani nauyi ba ko ba kuwa kika yi farko abu da ke duba takalminta da jakarta da yanayin mayafinta in mai mayafi ce da kuma suturar da ta sa to sai ki shirya dama da kin ganta masha Allah irin mu ce talaka tana shigowa to zaki fara tunanin in matsala ce kima wace matsala zaki kawo mata amma da wata za ta zo fes-fes da ita ta zo da wadata da komai ke musamman ma kiga ta yi fakin ko an yi fakin da mota tana jira ko me ta ce ki ba ke za ki dinga rawar jiki ma ki haɗo mata wannan bayan ita ba ta buƙatar sa ga wacce take buƙata ta amma ita wacce ta zo ma kika ga ta daɗe ba ta fita ba ta tafi ki ce yau yaushe ne ba haka suke ba ta a yau alhamis yau alhamis ok yara sun kusa da makaranta ba ina gama dai ban yau ni zan je ɗauko su abin da ke nuna mata shine ta hanzar ta tafi ko kuma yau ke ba za ki je makarantar ba ne daga nan ina kika nufa abin da ke so ki tuna mata fa ya kamata ta san akwai wani abu a gaban ta wanda ta fito talauci ya kai yake yamshi al-faqir wa kullu shay'in diddahu wan nas tughliqu dunahu abwabaha matsiyaci talaka yana tafiya komai baya san sa duk inda ya je ma kulla kofa ake a hana shi shiga wata rahu mabghudan wa laysa bi muzlimin ka ganshi da an tsane shi kuma ba laifi ba Allah sarki wayar al'ada wata yara asbaba a cikin gidansu zai dinga ganin kiyayya bai san me yasa ba kawai zai ga wani ya daina masa magana kuma ha kawai zai daina yi masa magana yazo i tabbaya kuma abin ya zama sababi rena mun hankali zaka dole sai ne maka magana ina ruwanka da ni ina ruwana da kai حتى الكلاب إذا رأت a ghina آوت إليه wa الأزلب هكري hakkari ku duba ne kare na banza كري nan namu يغمي Hausa idan kare ya ga idan ya ga mai ɗan hali da arziki awat ilayhi wa harrakat aznaba sai ga kare daga jelarsa sai baka ka wuce ba ruwan sa da kai wa idza ra'at yawman faqiran amma da zara ya hango talaka nabahat alaihi wa kasharan anyaba an ya cika haushi to za ya hango wani mutum ne wanda yake ba yadda yake yana kawo masa bara da ya kusa wannan fa ka'ida ce ku auna ku gani in ka taho tsabtsab da kai ba ruwan kare da kai amma da ya hango mutum haka haka yadda ka san yana jin kaushi kanshin talauci mutum yana wucewa ko ce kaurin talauci dan talauci ba kanshi ne da shi ba wa idan menene suke cewa innal ganiya wa in takallama bil khata mai arziki mai kuɗi ko kuskure ya tashi ya faɗa ƙalu a sabta wa sadda ma ƙala, sai kai a, ah, haka ne wallahi da ne wannan magana haka take kamar da ƙasa an ji mai ciwon ido wa idan faqiru asaba qalu kulluhum asba'ata ya hada wa qulta dalal amma talaka fa matsiyaci in ya tashi na fice matsiyaci ya ta rashin arziki in ya tashi ya faɗi magana ko gaskiya ya faɗa ce ƙarya take a sake dubawa ne anya kuwa ku je bincika ku ga maganar nan daidai ce to amma yan uwa wannan physical talauci kenan talauci na haƙiƙa na gaske shi ne talaucin zuci mutum yana da kuɗin amma ba shi da arziki ba zai iya sakin zuciyarsa ya yi abin da ya kamata ya ba wannan shi ne cikakken haƙiƙar talauci shi ne mutum ya zanto ba shi da nutsuwa Allah ya hore masa amma kullun shi harinsa ne gani yake yanzu ba komai ne da shi ba sai nan gaba tukuna zai samu komai ya kuma kasa bauta wa Allah da abin da Allah ya bashi wannan shi ne cikakken talaka to ubangiji subhanahu wataala yabsutu rizqa liman yasha shi yake shimfida arziki ga wanda ya ga dama shi yasa kakka damu in kai talaka ne wallahi kakka damu ka tsaya dan abin da Allah ya hore maka ka ci ka sha ka suka ji daɗin rayuwarka in ma mutane sun tsane ka ka tare ka tattara ka koma ga Allah shi kenan shi Allah yana son ka duk duniya ta ikan Allah ya so ka sai kuma me ka tsaya ka mai da hankali akan abin da ya zame maka wajibi to idan Allah ya karɓe ka sai ka huta da talaucin lahira gaba ɗaya duk kuɗin mutum in ya shiga wuta ai an yi ba ya ba an gane ko wannan shine bakin talauci shine talaucin da zai hana mutum kusantar ubangiji subhanahu wata'ala ya kuma yi sa yayi abin da zai janyo wa kansa fushin Allah subhanahu wata'ala to to wannan kenan uh, Allah subhanahu wata'ala shi ke shimfiɗa arziki ga wanda ya so kawo ai afwan wa mahadin hayatid dunya illa lahawun wa la'ib lahawun din kenan wargi mata gamgamu maza mata tana ɗaya daga cikin abubuwan da mutum yake a rayuwarsa inda ya yi ta bato bai gama rayuwa bai ma fara rayuwa ba sai tukunna mutum ya zama yana da mata alaran masu saurare da kyau sai mutum ya zan yana da mata sannan ba za a fara lissafi da shi amma aka ce baka da mata to ba yanzu ciko ne kai kana cikin wa'anda sai dai kana da hadda alkur'ani to wannan ko baki kaja za a mutunta ka a girmama ka <laughs> a to amma kuma babu abin da yake shagalarwa fa irin mata dan mata za ta iya sa mutum ya bar Allah gaba ɗaya. to duk abin da ka sani na jin daɗin duniya za a ga akwai shagalarwa a cikinsa wala'ibun da wasa da wargi wargi shi ma akwai daɗi da yin abin da yake wato zuciyar mutum take so ban dariya kakati kalle-kalle motsa jiki da waye da sauransu to rayuwar duniya duka abin da ta kunsa kenan sai ga mutum ya tashi abin da yake so in ya tashi da safe kafin ya tafi inda zai tafi sai ya dan motsa jikinsa sannan a je a shiga ayi wanka bayan an yi a zo a dan kalli wani ristilin ko a kalli waye an kalla a zo a shirya a ci abinci a yi wasa da yara da dariya da sauransu mata ta raka shi fita in ya je wajen aiki ko kasuwa ko ofis ko menene ma duk inda da yake zuwa nan bare sai dan samu wani abu da zai ɗebe masa kewa kullum dan adam da ɗebe kewa ɗebe kewa ɗebe kewa to ka a ɗebe ta gaba ɗaya kewa kuma ta tafi to amma duk da haka ba wai Allah yana nuna maka cewa lahawun wa ibn din ga baki ɗayan su ba a'a bane ai Allah ya san da su kuma duk da haka ya yarda ku yi lahawun wa ibn din amma abin da ba yarda ba shine kadar wargi da wasa da shagala su sa ka manta da Allah amma da abin da zaka yi na jin daɗi da gwangwajewa in ba za ka manta da Allah ba sai ka je kai ta tayi ba ruwan Allah da wannan wa inna dar al akhirata la hiya al hayawan rayuwar lahira ita ce rayuwa ta haƙiƙa domin anan ne za a miƙe kafa a ji daɗin rayuwa rayuwa ce ta fitsari ma ba za ka ji wa ballantana ka tafi ban ɗaki nan ku a duniya duk inda ka kai ga cin abinci ana hira mai daɗi ana komai ga mutum ya zagaya so ta ɓaci kenan ya kwaso rikici da rigima sai ban ɗaki to ka mutumin da zai je ban ɗaki kuma ko ba ku dai ban ɗaki kaɗai ya isa ya kawo maka cikas a jin daɗin rayuwa kaddara kana da kuɗi ka sai mota ta garari kana tafiya sai kuma cikin kai murda ana kan hanya ita kuma mota ba toilet ne da ita ba mutum zan zanna mutum zai fita da gudu ma ya mota a buɗe ana cewa baka kashe motar ka bai ce ina zuwa to ya kwaso rikici da rigima a lokacin ban ɗakin ne kaɗai zai karɓe shi to amma a lahira babu wannan a lahira ba dancan wai nan in ma ba za ka iya in ma gwamnati ba za ta iya samar da wutar lantarki ba za ka iya sa inji ko ka kunna sola akalla dai inji yana buƙatar maintenance kuma sai ka siyo ita ma sola din yau da gobe yau da gobe ta kiwa wasa za ta iya kawo matsala amma a lahira babu wannan duk inda matarka ta kai ga kyau da kaiwa matuka wajen zama mace baka isa a cikin kwana 360 ka ce lallai kana morewa da wannan matar ba cikin kwanakin shekara sai an samu wasu kwanaki haka yi sa'a ma duk wata duk a wata sai ta baka hutun kwana biyar shida da wata ma tara ko goma sha biyar akwai matsala ke to amma matan aljanna fa wa azwajun mutahhara mata ne wanda suke tsarkaka wanda Allah ya tsarkake su babu al'ada period babu ita ba ko an samu macen da ba ta firiyar a duniya ai za ta haihu in ko ba ta haihuwa to akwai matsala ita ma to in ta haihu dai dole shi eh, ko kai ne dai maye mayan mace sai ka haƙura da ita to amma a lahira fa azwajin mutahhara mata ne tsarkakakku ba al'ada ba ba ba jinin haihuwa ba shiga ban daki ba bawali ba komai ba gumi irin gumin nan ma da mata suke yi mai karni su ba sa yi gaba ɗaya. ba zagin ku nake ba ina faɗa muku gaskiya ne ba kuma na ce ku ba ga baki ɗayan ku haka dai ɗabi'ar da rayuwar take sannan ba nun kufurci babu haka kawai a ɗaure wa mutum fuska a ƙi a ƙi fara'a ba wai tsoron ko zai je karo kishiya ita ma wallahi sai ya gani a ƙasa a mutahara zuciyarsu ba komai sai tsarki kuma kuma haka za a mai da kuwa aljannan aiki wa zaina ma fi dure min hin? wata aka karanto aljanna aka karanto aljanna sai da aka zo wajen wana mariku masfufa ga fulullika nan an jera su an san fulai fulo matashi ko matashin da ake ta da kai akan gado ga sunan an jajjera sai aka ce to wannan jera sun ya nuna mutum za a iya jera masa matansa na aljanna gaba ɗaya sai ta yi ajiyar zuciya ta ce yanzu malam duk daɗin aljanna nan kuma da kishiya amma da kishiya ta iya na ce wallahi har a aljanna ke ma ai kishiyar ce to ai a aljanna ai ba ba ruwanki da cewa wai mijinki kullun ta Allah yana tare da ke ita ma kuma kishi ta ta yana tare da ita kullun kuma haka Allah ya ga dama ba zancen wai ki ji cewa akwai wata da take shiyarin ɗin miji da ke kika ma sani ko kin santa ko ma miya take dai wannan ba a jin wannan filin din a duniya a lahira ba a ji Allah ya sa a aljanna shi yasa Allah ya ce lahiyal hayawan ita ce rayuwa ta haƙiƙa law kanu ya'lamun na'am فإذا ركبوا دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. So Allah ya ce wa idza rakibu fil fulki su mushrikai idan suka hau kan jirgin ruwa idan zai kai su wani waje idan suka ga yadda igiyar ruwa take hantsilawa kun san ai ku anan da yake kuna kusa da jirgin ruwa jiya mun hau jirgin ruwa mun gani idan waves ya zo sai kaga jirgin kaman zai sama ya sake faduwa mu da muke miskinai ba mu saba ba ga ne da akwai da ke kai ka saba ko tuni da ramma da su malam bashir tsorata muka dinga yi kai ka kusan janyo na kusa da kai in jirgin ya yi tsalle ya faɗo in ana gudu da jirgin mai dinga tsere da wani jirgi cikin mu ya ɗuru ruwa addu'a muke ta yi kawai Allah jiya jiyan nan addu'a muke Allah ya sau wallahi sai da na tuno wannan ayan na ce ko ikon Allah wato wani abin sai sai ka gani da ido zaka fahimta wa idza rakibu fil fulki in suka hau kan jirgin ruwa to a lokacin kake ganin mutuwa tsirara da'awullah a lokacin sai ka ji ana roƙon Allah kuma a lokacin ne zaka tabbatar da ya ake addu'a ta haƙiƙa da'awullah mukhlisina lahu dina zaka ga duk an manta da ragowar mushrikai abubuwan da ake shirka da su Allah ake roƙa shi kadai baka in mutum ya shiga cikin haci jirgi ne jirgin sama ne ya taho yu ya zo zai sauka ya kasa sauka tayoyin suka makale sai ya zo zai fira sai a ce kaza gaba ɗaya na cikin jirgin kowa kan wani ya ce shi bai san ko izu na ya karanta kafin ma jirgin ya sami dama ba aka ce to a sake juyawa aka juya aka tafi wata ƙasar za a sauka a iyakar aka ce gajimare ya hana sai an taho za a sauka sai jirgin ya yi wani karkar karkar dole aka suka dinga biyu a sama mutane duk sun bata masu fitsari suna yi a cikin mota a cikin jirgin masu kaza suna yi a lokacin ne da za a ce ka bada misalin yadda ake addu'a ta hakika to a lokacin zaka tarar da yadda ake addu'a ta hakika da'awullah suna roƙon Allah mukhlisina lahu din suna masu wato wato cike addinin da ibadar da Allah subhanahu wataala to wallahi da a ce haka kuke addu'a lokacin da kuke da bukata a ce ka fuskanci Allah da kyakkyawar zuciya tsarkakakkiyar zuciya ka ji kamar zuciyarka za ta fita in ba a yi maka ba to da kana rufe bakinka Allah zai karɓi ka. me suke cewa sai su ce Allah ka tseratar da mu daga wannan halin da muke ciki ka yadda Allah subhanahu wataala ya bada labari a cikin wata ayar cewa wa idza massakum ad-durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyya falamma najjakum ila al-barri a'rabtum wa kana al-insanu kafura a cikin suratu al-isra idan wato matsala ta faru kuna cikin ruwa kuna cikin teku sai ku manta da ragowar gumakan da kuke bautawa sai Allah kawai kuke iya tunawa da zarar Allah ya tsirar da ku kun kuma hawo kan tudu to kuma a'rabtum sai ku sake bijirewa haka suke yi Allah ya ce wa kana al-insanu kafura lalle dan adam ya kasance mutum ne mai yawan kafirci Allah subhanahu ta'ala ya ce falamma najahum ila al-barri da Allah ya tseratar da su zuwa kan tudu idahum yushrikun sai kuma su ci gaba da shirkar su Allah ya kiyashe mu liyakuru bima atainahum wa liyatamatta'u wa sawfa ya'lamun Allah ya ce liyakfuru bima atainahum ƙarshe sai su kafirce da abin da muka ba su allamu huna lamu kai aili kai ya suna yin shirka ne afuwan ba lamun aqiba ba ce kenan lamu kai ce aili kai ya shukuru bima atainahum suna yin shirka ne don su kafirce su butulce wa abin da muka ba su na tseratar da su da muka yi daga jirgi daga cikin sharrin da ke cikin ruwa ta yatamatta'u

Allah ya ce a tambaye su ba su sani ba ne ba sa gani an na ja'alna haraman aminan mun sanya musu ɗakin Allah a matsayin wani harami wani wuri mai alfarma aminan wanda yake da cikakken tsaro cewa ba a zuwa a kawo farmaki wajen asira ba a kashe mutum in ya shiga ɗakin Allah ba a ɗaukar abin tsintuwa duk abin da kayar a ɗakin Allah sai dai ka dawo ka ɗauke shi amma haramun ne wani ya tsince shi ba a korar farauta ko abin farauta ne in ya shiga harami, ɗakin Allah to shi kenan wannan abin farautar ya tsira haraman aminan ko mutum ne ya kashe wa mutum mahaifinsa in suka ɗau harami sai dai ya haƙura ya rabu shi amma ba zai ɗaukar sa ba ba a tsaye da haddi ma a cikin hurumin harami awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakaffafun nasu Ga shi ana kame mutane ana musu fashi min haulihim a kewayensu. inda ba harami ba da wahala ka katsira in ka to ma za a iya tare ka a cutar da kai a kwace maka abin da kake da shi bisa ga wannan ba yanzu kuma yanzu muka sanya wannan haramin ya zama a garin su ja'alna haraman aminan wai yatakhaffafu an-nasu min hawlihi Allah ya afa bil batil yu'minuna yanzu da ƙarya za su yi imani wa bi ni'matillahi hum yakfuruna wa bi ni'matillahi yakfuruna kuma su kafirce da ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu na'am min من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين الإمام ابن آه ابن جويبر ya fitar da asar zuwa ga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi yace wata rana ne mushrikai suka zo ka ce ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma yamna'una an nadkhula fi dinika illa makafata, an yatakhaffafana an ba komai ne ya hana mu shiga cikin wannan addini man face muna jin tsoron kada mutane su zo su yo kan mu liqatlina domin su kashe mu abinda muke jin tsoro kenan kada a zo a mana a cutar da mu a kwace mu a kakkame mu a yaƙe mu wannan shine wal a'rabu aktharu minna kuma ƙauyawa suna nan da basu musulunta ba sun fi mu yawa to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya sauka masa da wannan aya da makaranta a walam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaffatu an-nasu min hawlihim afa bil batil yu'minuna wa bi ni'mati yakfurun sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiban ba wanda zalincin sa ya kai girman wan zalincin wanda ya kaji ƙarya ya danganta wa ubangiji subhanahu ta'ala aw kazzaba bil haqqi ko ya ƙaryata da gaskiya lamma ja'ahu lokacin da gaskiyar ta zo masa kiri-kiri ga gaskiya nan amma kuma ya iya bita alaysa fi jahannama maswal lil kafirin Allah ya ce to ai akwai ta jahannama shin a cikin jahannama ba akwai wurin da yake makomar mutanen mutane bane kafirai wanda suka mutunci wa Allah subhanahu wataala kwarai da gaske wutar jahannama ta ishe su kuma sakamako ne wanda ya dace da su sai ayaba ta ƙarshe والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع wannan watakila ita ce ayar karshe da za mu fassara a tafsirinmu na bana insha Allah tabaraka wa ta'ala da ita ce aya ta 69 a cikin suratu al-ankabut na jahadu fina lalle waɗanda suka yi kokari saboda mu suka yi ƙoƙari domin ɗaukaka kalmar mu da kuma addinin mu jahadu fina suka yi yunkuri suka yi ɗa'a wajen tabbatar da yi wa Allah biyayya suka taimaki addini suka yaƙi maƙiya Allah maƙaryata masu ƙaryata littafin Allah masu ƙaryata manzala sama suka yi amfani da iliminsu suka yi gwagwarmaya suka yaƙi bid'a suka yi amfani da mulkinsu suka yaƙi zalunci suka tabbatar da adalci suka yi amfani da basirarsu suka yi ƙoƙari suka yaƙi miyagun aƙidu da ake yaɗawa ake cutar da mutane to Allah ce lana nahdiyannahum subulana lallai tabbas za mu nuna musu tafarkai namu wanda in suka bi tafarkin za su samu rayuwar da take ta gari kuma ta dindindin rayuwar da take eternal life kuma ta sa'ada da dacewa wa inna allaha lallai hakika allah subhanahu Wata'ala, ta'ala la ma'al muhsinin yana tare da al muhsinina wanda suke masu yin abu don Allah kuma suke kiyaye haƙƙin Allah a yin abin suna yi da ihsani kamar suna ganin Allah ko da dai ba sa ganin sa shi Allah yana ganin su wannan ayoyin tun daga kan wa mahadil hayatun duniya aya ta 64 zuwa aya ta 69 wannan ta ƙarshe din suna bayanin yanayin duniya ne da kuma yadda al'amuran kafirai suke na kwamba baya a cikin matsala su roƙi Allah in kuma an fita daga matsalar su kafirci wa Allah subhanahu wata'ala waliyatamatta'u lafazin waliyatamatta'u a cikin ayata liyar aya ta 66 liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u waliyatamatta'u wannan kira a ƙarun kinan da ibnu kathir da hamza da aliyu kisai wal yatamatta'u lamun sai a mata dauri wali kuma ita ce kira'ar jumhur shi yasa mu muna karantawa da wali yatamatta'u fa sawfa ya'lamu sai kuma fadin Allah subhanahu wa ta'ala wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana subulana subul jam'i ne na sabil kuma ana yin jam'in sa iri biyu ana cewa subul ayi wa ba'un din dauri kuma ana cewa subul ayi wa ba'un din rufu'a shi yasa aka samu qira'a guda biyu daga annabi sallallahu alaihi wasallama kira'a ta farko ita ce kira'ar abu amr al-basri lana hadiyannahum sobe lana ba din sai ai mata dauri a sannan kuma aka samu kira'ar jumhur shine subulana wacce ta mu kenan wa inna allaha la ma'al muslimin alli Allah subhanahu wata'ala yana tare da masu ihsani Abu Sulaiman ad-Darani ɗaya daga cikin manya-manyan magabata na gari yake cewa laysal jihadu fil ayati qitalul kuffari faqat da Allah ya ce wallazina jahadu fina ba wai ana nufin kawai sai an fita karka kurai ba bal huwa nasruddin duk yadda zaka ka taimaki addini yanzu ko wannan kokarin da waɗannan yan uwa suke yi jihadi ne ga wannan yarinya kullun za ta tashi ta ta karɓar sadaka kuma ko naira ɗaya ba a bata da wasu za ta rufe za ta tara kofa ta hana masu zuwa da yara masu giriniya ga wasu sun zo da yaran amma sun fita waje saboda ganin cewa al'amura na addini su tafi daidai ga wata ita ma da lissafa kudin take an gama ko naira ɗaya ba za a zata ba to wannan duka jihadi ne to duka wanda ya tashi ya wani yunkuri wajen ganin cewa ya taimaki harkar addini to lalle Allah subhanahu wataala zai shiryar da shi ta farki na samun sa'ada da kwanciyar hankali wa inna allaha la ma'al muhsinin lalle allah subhanahu wataala yana tare da masu ihsani sana abu sulaiman ad-darani yake cewa raddil mubtilina da kuma yiwa bata garin mutane raddi wa qam'il zalimin da kuma murkushe azzalimai wa a'zamukum kuma babban abin da fi komai shiga cikin jihadi shine al'amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar shine in kaga ana yin abu ba daidai ba ka hana in kuma kaga mutane ka umarce su da su abu daidai wa minhu mujahadatun nafsi fi ta'atillah kai a ciki ma hadda kai kokarin danna zuciyarka kan sai ta yi Allah da'a wa huwa al akbar wanda wannan shine jihadi wanda yafi kowanne girma to 'yan uwa anan zamu sa aya abinda muka faɗa dai Allah ubangiji ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya fi mana Allah ya sa albarka a cikin karatu